Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da wannan takunkumi da muka shiga makwabtan mu kasashen mu amunan mu da muke tare da su na yau da gobe ba tun yau ba wanda muke raba wuya ko daɗi ya zamana sun dora mana takunkumi wutan ma da muke sha ta Nigeria an yanke ta abin da bamu saba ba bamu saba ba da shi saboda rajajeniya ce tsakanin mu da Nigeria shi wannan rishin wuta illa shi ba kadan bace maza ba su iya kama mu ba su iya kama yara mu ne cin su mu ne shan su mu ne sutura su mu ne makarantar su a tsadar rayuwa yanzu abin da zaka ba yaran ma ya a gare ka ka namiji in ya mutu ta yi shi tun da safe sai kai har dare bai zo ba sai kai kwance kawai namiji ya turo kyaure sa kaka ya zo ya yi kwance Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta biyu a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda ɗaiɗaikun jama'a da dama ke ɗaukar waɗansu matakai da hankoron ganin sauyi a rayuwarsu a sabuwar shekara, haka ma al'umma ke neman ganin hukumomi sun ɗauki matakan inganta rayuwarsu. A yau, shirin domin iyali ya zanta da waɗansu matan aure a jamhuriyar Nijar waɗanda suka nemi a saya sunayensu, saboda haka za mu gabatar da su da sunayensu na yanka. da suka hada da Zainaba da Yadi da Fatsima da kuma Zuwaira waɗanda suka bayyana ƙalubale da iyalai suka fuskanta a shekarar da ta gabata da kuma yadda suke so hukumomin ƙasar su sa gaba bana a hirarsu da wakiliyarmu Tamar Abare. Wannan shekara dai da ta huce to Allah kanta Allah shi kan mutum ba mu rasu ba eh, ko ba haka ba mm. tunda tsakani da Allah shekara ce mai kalubale hasali ma gare mu mu mata saboda in muka ɗauki fanni fanni na rayuwa mu muka hi shiga takura akwai fannin tsaro fannin kiwon lahiya fannin eh, eh, ilimi na yara fannin likita to wannan duka fannonin wannan alhamdulillah alhamdulillah in kika ɗauko fannin eh, eh, tsaro na ƙasa yaranmu ne soja ake kai su kan iyakoki saboda kare lahiya ta tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma lahiya ta tsakar gida mu ne ake kaiwa in kika diba gungun nan nawa in kika ɗauki wajen talabiri kika ɗauki wajen difa wajen kai dukkan in kika ɗauki Nijar ɗin inda babu takura to ina jin sai dai in ce kamar mu nan da magaran mu ne dai abin da sauki mai ɗan dama dama kuma ɗiyanmu ne su ja ake kaiwa kuma su ne suka zamana su da suke zasa kare ƙasa kuma su ne suke fuskanta kashe-kashe hare-hare tunda dukkan dai in an je gurin kare kasa su ne ake samu kan fagen yaƙi to kin ga nan an bar mana ɗiyanmu marayu an kashe mana su yara marayu an bar mu da su an bar matan mu sun zama zawarawa da yawa wannan ma kin lura matsala ce hmm. barin zawara diyawa? ga yara marayu wannan shi kadai aka barka da shi ukuba ne to ina ga ita kanta rayuwa abin da za a ci a sha ina ga ilmantar da yara fannin likita kaka kuma bisa ga wannan wannan abu ya zo na canjin yanayi na canjin iko da ya shigo aka sama kasan mu takunkumi wannan takunkumi da muka shiga makwabtan mu kasashen mu amunan mu da muke tare da su na yau da gobe ba tun yau ba wanda muke raba wuya ko daɗi ya zamana sun dora mana takunkumi shi kuma takunkumin nan kanka babu magani a gida kin lura wannan rashin magani ya sa mace-mace a likita ba kaɗan ba ne bisa kan lahiya akwai matsala in kika ɗauko fannin lakwal to wutan ma da muke sha ta Nijeriya an yanke ta abin da bamu saba ba mu saba ba da shi saboda ya ce tsakanin mu da Nijeriya kuma wannan abin aka zo aka katse shi tsakanin mu da su shi wannan rishin wuta illa shi ba kadan bace saboda di ba ki ga a in ana aiki daga an cire wutan nan akwai da yawa sun mutu kan aihuwa da yawa sun mutu ana musu tiyata kin ga kasuwanci da mata suke yi yaro nana nan ma ne mu kamar yanzu na dokan miki misali mu nan jihar da magaran ina ne wurin kasuwar mu nan shiga Nigeria ƙasa makwabciya wadda muke ta tare da mu da muke saye da sai da yau da gobe Kano ce daga da magaran zuwa Kano to ketare iyakar ma ya zama na matsala mata abin tausayi an bar su da yara saboda mata suke tare da yara dare da rana to kin ga shekarar nan mu sai mu ce alhamdulillah to yanzu bari mu koma wajen malama zuwaira lalle ita wannan shekara ta tahi amma ta bar mu da darura to mun gode ma Allah tunda da daren mu da lahiyar mu kuma Allah ya ce a roke shi shi maji roƙo ne lalle ana shan wuya yanzu kin ga ko banki kika ta yi dokan salar kin tausaya ma ma'aikata cunkoso ka wuni baka samu ba wata ran sai ka komo da sahi daga nan ma ka san akwai wahala abin da bamu saba ba ga tsadar rayuwa in ka ɗauko kuɗin kamar an warce maka Allah dai daidaita mu shi kaɗai muke fata kuma su wannan shugabannin su ma Allah daidaita musu bari mu koma aje malama Fatsima gaskiya muna cikin matsaloli muna cikin matsaloli wallahi na mu da yara maza ba su iya kama mu ba su iya kama yara muni cin su muni shan su muni sutura su muni makarantar su muni lakwalkin su ga tsadar rayuwa yanzu abin da zaka ba yaran ma ya gagare ka kana ta bige-bige da kyal ka je ka samo can ka kamo can ka kamo ka bada yanzu wasu mazan ma mu har gudu suke su bar mu namiji in ya hute ta yi shi tun da safe sai kai har dare bai zo ba sai ka kwance kawai namiji ya turo kyaure sa ka ya zo ya yi kwance gari in ya waye baki sanin yi shi daga masallaci ya ya barki gaskiya muna tare da wahala ga an an je shaguna komi ya yi tsada shinkawa daga ɗari da saba'in sai ɗari da hamsin in kana cin kilo uku a gidanka ai matsala ce ban da kayan miya ita ma masara tsada hatsi tsada mu dai ga mu nan dai kayan miya in kika je da dala ɗari ce wani biki san ba ma abin da zaki tsinto kawai dai ana nan ana rayuwa dai mu dawo sai yanzu kuma malama ya bi. bisa kan abin da zan mu na shekara wannan da ta huce ta cikin tashin hankali ta cikin bala'i da muka gani Mm. ubangiji Allah ya sassauta mu komi mun ga abu iri-iri ga rishin abinci ga wahalar yara ga rishin magani muna cikin wahala mu mata da muke cikin gida maza sun saka mu yanzu kamar iyaka muna zuwa nigeria mu je mu saro mu zo to yanzu da aka kawo wannan takunkumi da aka samu ko ka kawo kayan bai da arha dole in ka ce tsada zaka kuma halloki sayuwa kasuwa ita kanta ta yi tauri to bari mu dawo wajen malama zainab to malama zainab ga shekara ta 2024 ta kama kamar menene fatan ku ga waɗannan hukumomi da suka ɗauki mulki alhamdulillah da. duk tsarabobin wannan da aka gani muna nan ba mu yi kasa a gwiwa ba alhamdulillah a'a ba mu je ko ina ba wallahi ba mu yi kasa a gwiwa ba illa iyaka muna fata wannan shekara sabuwa da ta kama dukkan eh, abubuwa na ukuba da aka shiga Allah ya sare mana kuma zai ya sare insha Allah saboda muna sa ran insha Allah tunda akwai tattauna da ake tsakanin eh, magabata na kasa da kasa duka abin da ya zahi gaban shi huciya ko ba haka ba muna sa ran wannan shekara insha Allah bi iznillahi ta'ala kuma kamar yadda magabatan mu suka yi alkawali abin da ya kama wannan wata watan janvier zuwa fevri za a samu warware komi to muna ga fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ci nasara bisa kan wannan abu malama zuwa menene eh, fatan ki zuwa ga hukumomi eh to fata na kamar yanzu zuwa ga hukumomi alƙawullukan da suka ɗauka talaka suna ta murna suna ta jin daɗi za a cika musu alƙawali su yi ƙoƙari su cika kuma allah ta yasu kuma abu na biyu su kuma talakawa na addu'o'i da muke yi a gida ne a daji ne a masallatayya na unguwa da na wata unguwa ma kaga ana yi ka tsaya kai in yan Nijar wanda ke wata ƙasa ma su kama da addu'a addu'a ce ta kai mu wannan fage kuma insha Allah ba za mu bari ba in Allah ya so ya yarda kuma za mu ƙara ci gaba Allah kai mu gaba da mu da masu ikon mu insha Allah to malama Fatima mine ya kiran ki zuwa ga hukumomi ni dai gaskiya magabatan wannan namu yanzu da suka rungumi mu muka rungume su muna fata ubangiji allah ya kara musu karfin gwiwa ubangiji allah ya taya su riko su yi adalci mu dai a hudda mu daga wannan kangi yawa yanzu kuma na kewaye wajen malama yabi to wannan sojoji da suka kama mulki muna roƙon ubangiji Allah taya musu Allah kama musu amma abin da muke so dan Allah dan annabi a wa mata tunda mu ne gida mu ne komi kuma gashi muna cikin talauci bin mu da shi mu mata taimaka mu ta kowace hanya ce in ta wata hanyar masana'antu ce na wani jari ne duka muna fata Allah tilasta su ya taimake su su kama mana fatan mu wannan shekara sabuwa da ta zo ubangiji allah ya sa ta zame mumu mai alheri ubangiji allah huda mu daga cikin kangin da muke ciki allah taimake su sojina ubangiji allah kama musu To Allah dafa muku hajiya zuwaira kaɗan kenan daga cikin jerin ƙalubale da tsaka mai wuya da iyalai suka shiga a jamhuriyar Nijar da kuma matakan da suke son ganin hukumomin ƙasar sun ɗauka a wannan shekara domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Nan kuma za mu dasa aya a wannan shirin sai mako mai zuwa manufi nufi ƙasar Ghana domin jin yadda aka shekara da kuma inda iyali ke nema hukumomi su zagi dantse. Muna godiya ta musamman ga baƙin namu mata iyayen giza, Zainaba da Yadi da Fatsuma da kuma Zuwaira. Sai wakiliyar mutamar a bari da ta jagoranci tattaunawar da kuma Dadi Balawe da ta sautin shirin a madadinsa duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi